to yau muna yammacin asabar ashirin da biyar ga watan daya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara takwas, wadda ta dace da sha daya ga watan bakwai watan yuni kalandar albashi shekara shida. Allah ya sake hada mu wannan masallacin ya barka na Ihya'u Sunna da ke nan tudun wadadi karamar hukumar Nasarawa a jihar Kano, Najeriya. Domin dora da ganin muka tsaya a karatun tafsirul Qur'an al Littafin tafsiri da aka fi sani da tafsirin Ibn Kathir. Muna cikin tafsirin sura ta farko a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira sura ta biyu a jerin surorin ƙur'ani a rubuce daga sama ta 87 ko da takwas a asalin saukar alƙur'ani ita ce suratul baqara kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta 171 yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta 172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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله فمن اضطر غير باغ barakallahu masu albarka ayoyin da muka tsaya a kansu Allah ya mana hikayar halin mutane ne ya kace su imani da Allah su ba abin da Allah ya saukar ga manzon sallallahu alaihi wasallam sun ce za su ba abin da suka tarar da iyayensu a kai Allah sai musu inkarin haka ko da iyayen nasu ba sa kan wani abu na shari'a ko ba sa kan wani abu na hankali za su bi su saboda lallai idan har za ka tsaya ka kalla abin da iyaye da kakanni suke yi a yanzu ka ka hada shi da addini za ka gane to bai dace da hankali ba bai dace da shirya amma kana nan cikin garin kano ba za ka iya fahimtar wannan sai ka je inda akwai maguzawa ka je ka ga irin abubuwan da ake bautawa to sannan ne za ka ce eh lallai wannan abin da iyaye da kakanni suke kai a da bai dace da abin shi ba daidai da hankali ba daidai da shari'a ba Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama wannan maganar kuma sai magana ga mutanen da yin an gaya musu ayoyin Allah sai su sha kulatun bagoro kwatankwacinsu kwatankwacin mutumin da ina yi wa dabbobi hargowa ne ba sa fahimtar ramin da yake fara ko ba sa ji amma suna jin hargowa amma me yake faɗa kunnan su baya gaya musu ga ma'anar abin da yake faɗa to Allah subhanahu ta'ala sai ne waɗannan abin da ya kamata ka zama mai imani sai ce ya yi hallabina amanu ya ku masu imani domin tsayi ba shi mara ku ci daga tsarka tsarkakan abin da aka arzur muka ta ku da shi washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun kuma ku yi godiya ga Allah shi kadai idan har shi kadai kuke bautawa saboda ne kaga irin baiwa da ni'ima da Allah ya maka kana iya cin abinci ga wani ina da abinci amma ya gare shi amma kai an baka kashi ko an barka kaci tare da cewa shi wancan da aka na shi ce ba wani laifin yi wa Allah kai kuma da ya barka kaci ba wani abu kai masa na birgewa ya gyara ya kaci ba hasalin kai aka sa'a ma wanda aka hana ya ci din ya fi ka matsayi da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa saboda ne annabi ya da tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu bala'an wa Allah ya fi tsananta jarraba sai ta lambiya sune annabawa ثم الأمثل فالأمثل فالله ديكي كان تفركي إلى الناس شو ديكي كان تفركي إلى الناس wannan ina إنا جاء maka cewa wato kai da aka barka kana yin abin da kake so ba wai kafi wanda aka ana yi wa yi a yin abin da yake so kusanci bai da zuwa ga Allah ta yi ma ya fi kusanci zuwa ga Allah me yasa Allah ya hana shi wata hikima ce yanzu haka da ya yi amfani da wannan abin to yanzu haka da ya zamanto dalili sanadi sababi na bada shi kuma to da haka Allah ce washkuru lillahi ku yi godiya ga Allah in kuntum ta ta'budun inna ma harrama alaikum al-maytata kadai abin fa da Allah ya haramta a kan ku shine namun mushi wadama da jini wanda yake masfuwa wanda ya kwarara an yanka dabba jinin ya farara karka tara kai amfani shi ko su cututtuka da ake maganin su da irin wannan jinin ba wani magani da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah bai sanya maganin al'umma ta cikin abin da ya haramta ba duk abin da yake wannan haram ne to Allah bai sa maganin al'umma a cikin sa to da haka a ce kana da fama da wata wata larura irin zanzana ko abin da ya kama da wannan dole sai an sami wannan an sa ko kuma ga wani gyauro idan baka sa ba wani kuraje an same ka ka yi makanta ko abin da ya kama da ka ka kuturce in Allah ya ga dama ka zama mutum ne ya zama makaho ba kuma wani abin ya yi ba sai gyauro ba nawa aka yi mutum nawa ya kuturce ba wani abin ne ba haka kurma ka ga ya kuturce to da haka babu ruwan Allah da wani da haka kada a canfa maka ka yadda Allah bai ta maganin al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin abin da ya haramta da aka ka nemi wata hanya da aka ce ina ma harama alaikumul mai tata waddama wa lahmal khinziri da naman alade Allah ya haramta muku naman alade akwai masu cewa an haramta naman alade saboda ko ta al'umma da Allah ya juyar da su suka zama naman alade suka zama alade wai da haka Allah ya haramta da su da birai ba haka bane saboda duk al'ummar da Allah ya juyar da halitta su zuwa wata halitta suna karewa da cikin kwana arba'in kawai kamar yadda ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata al'umma da aka juyar da ita wata halitta daban sai kuma ta rayu da kwana arba'in za su kare a cikin kwana arba'in gaba ɗaya to kage kenan ba su bane to sannan gabanin a mayar da wannan irin wannan halittar to waɗanda kuma suke na asali ba suna ina an fahimta to da aka ba wannan bane dalili Allah ya halitta ya so idan raba bayansa ya hana su yace kar ku yi kaza yanzu kana ma'aruf ne kana bigire ne na jarrabawa a ga wata irin da'a za ka yi ga Allah wa ma bihi da gairillah haka nan Allah ya haramta muku duk abin da aka kururuta da sunan wani Allah yayin yanka shi aka ambaci sunan wani Allah ko aka yanka don wani Allah subhanahu wata'ala waɗannan guda hudu Allah guda biyar Allah subhanahu wata'ala ya haramta muku cinsu su famanit tsirra gaira bagin amma wanda aka tirsasa shi aka larura ta tirsasa shi cewa sai ya yi amfani da waɗannan abubuwan gaira bagin ba ina mai ƙetare ainihin azzalimi ba wala adin ba ina mai ƙetare iyaka ba fala isma alaihi wannan babu laifi a kansa ya amfani da su inna allaha gafurun dan lallai allah mai gafara ne rahim kuma mai matukar jin kai ne يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى Allah yana faɗa yana mai ba da umarni ga bayansa muminai da su ci daga dada ɗan tsarka kan abin da ya arzuta su da shi maɗaukaki bayan ya shuru ala zali kuma su yi godiya gare shi bisa haka in kanu adidahu da hu idan su din sun kasance bayi ne na Allah wal aklu min al halali sababun li taqabbul du'a'i wal ibada ci daga halal sababi ne na karɓar addu'a kuma sababi ne na karɓar ibada duk mutumin da baya cin halal Allah ba zai karɓar addu'a haka nan mutumin da baya cin halal ba Allah bai karɓar ibada shi kama annal akla min al harami yamna'u qabul ad-du'a wal ibada kamar yadda ci daga haram yana hana karbar addu'a da ibada kama ja'a fil hadith alladhi rawahu al-imam ahmad kamar yadda ya zo a hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito qala haddathana Abu Nadhr qala haddathana Al-Fudayl bin Marzuq ana Abi bin Thabit ana ana قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah su sallam ya ce ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha tayyibun lalle Allah mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiba baya karba sai mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin kuma lalle Allah ya umarci mu'minai da irin abin da ya umarci manzanni da shi فقال تعالى يتي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم المؤمنون 51 ya ce yayin rusul ya ku manzanni ya ku jakadun Allah kulu min at-tayyibati ku ji daga tsarkaka dadada wa amalu saliha kuma ku yi aiki na kwarai inni bima ta'maluna alim lalle ni masani ne game da abin da kuke aikata. sura ta 23 suratul mu'minun aya ta 51 wa qala Allah kuma ya faɗa yace يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون wannan ayar kenan ku ta suratul baqara sura ta biyu aya ta 172 yace ya wallazina amanu ya ku masu imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakan abin da muka arzurta ku dashi kaga ya rusulu kulu min tayyiba ya wallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum an fahimta kenan umarnin iri ɗaya ne can yace wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim nan yace washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun shine can wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim godiya ga Allah tana cewa ka zama mutumin kirki ka aiki na kwarai sun mazakarar rajula sannan manzo Allah su sallam ya ambaci wani mutum yuqilu safara wanda ya dauko doguwar hanya ash'asa agbara kansa yayi cidin cidin kafafunsa sun yi cidin cidin yayi sun yi kura ya mudu ya yadayhi ila sama yana daga hannayensa zuwa sama yana ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji ma'ana yana roƙon Allah wa mat'amuhu haram alhali abincinsa haramun wa mashrabuhu haram haka nan abin shansa haramun ne wa malbasuhu haram haka nan tufafinsa haramun ne wa guziya bil haram kuma dama iyayensa da haram suka ce da shi fa annabi sai ya gudu wannan sai za a amsa masa addu'a ma'ana ba za a amsa addu'a ورواه مسلم في صحيحه وأن حديث إمام مسلم ما رويته في صحيحه والترمذي الإمام الترمذي من حديث فضيل بن مرزوق ده حديث فضيل بن مرزوق الله يجزاه an gane wannan hadisin ina cikin muslim na imam ahmad juzi na 328 ina cikin sai muslim hadis mai lamba 2015 ina cikin sunan da tirmidhi hadis mai lamba 2989 walan mamtanna ta'ala alaihim bi rizqihi da Allah ya tunasar da su ni'imar da ya musu da arzikinsa da ya bashi da ya ba su shi arzikin nasa wa arshadahum ila al min tayyibihi kuma ya nusar da su su ci daga mafi dadin abin da ya arzuta su zakara annahu lam yuharrim alaihim min zalika illa al-mita a sai ambata musu cewa bai haramta musu komai daga abin da ya halatta ya arzurta su da shi ba sai namun mushi wahiyar lati ta mutu hatfa an fi hamin gairi taskiya dabbar da ake cewa da ita mushe ita ce dabbar da ta mutu da karan kanta ba tare da an yanka ta yanka irin na shara'a an ga da haka aka ce taskiya don ka gane akwai yanka wanda ba na shara'a ba wasu wankanin munhanika wannan da ta mutum shaƙe ta aka yi au mawquza ko rotsa kai mata au mutaraddiya ko faduwa ta daga sama au nasiha ko ne ya soke ta au qad ada alaiha sabur ko kuma a'a kerkeci kura ko zaki su ne suka kammata suka kashe ta ba za a ci ba wannan don hukuncin sunansa almita mushe ne إنما حرم عليكم الميتة وهكذا to haka da hukuncin wannan abin aka yanka ba sunan Allah kima mushe hukuncinsa hukuncin abin aka yanka ba dan Allah ba ka zo ka wata ibada ta ka sai ka yanka kai ka bar sunan Allah mushe ba za a ci ba an gane ku wagar hassasar min dalika mai tattal talba mafi yawan malamai sun keɓe mushen dabba 'yan ruwa dabba da take rayuwa a cikin ruwa sun keɓe ta ita za a ci liƙaunihi ta'ala saboda fara Allah maruki da ce wa'illa lakum saidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الله bahri wa an halata muku abin farautar cikin ruwa wa ta'amuhu da abincin cikin jin daɗi ne gare haka nan masu tafiya cikin kogi masu daɗewa cikin ruwa su ma amfani da sura ta biyar suratul ma'ida aya ta shida, alama sayati bisa abinda bayani zai zo nan gaba sha Allah da haka inda wannan dabba ya ruwa ce kifi da danginsa da duk wani abu da a ruwa yake rayuwa to ya halatta a tunamin shi in ya mutu za a yi amfani da shi ina hujja wannan aya wa hadithul ambari fi sahihi wa fil musnadi wal muwatta'i sunan قوله عليه السلام في البحر هكذا حديث العنبر وتدبج انا كيف عنبر اتكنت اكي سامو وني تراري دا اكي تاد شي عنبر من اجي وني تراري انا تاد شي عنبر ina da kanshi sosai to a cikin ake samu ba a samu ita wannan dabbar sai a cikin ruwa wanda sai kayi tafiya a karkashin kamar kilomita takwas da aka wani mawaƙin laraba yake ce eh, eh, eh, yake abin nan yake cewa abin nan annal ba'ur fi ahsha'ihi durkaminun fa har ta'ala al-ghawas an sudaqati Ya wai shi shi ruwa ne kogi ne wanda a cikinsa akwai akwai gwalagwalai akwai waɗansu kayayyaki na abin nan shin masu ninkaya sun tambaya ya za su kai inda arziki yake cin ciki to ta je irin wannan wurin ta ke samu irin wannan amma. wata dabba ce katuwa a cikin ruwa abin da ya faru wasu sahabbai sun tafi an tura su wajen yaƙi suka ji wajen yaƙin, da za su tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su abin da ke hukun hudu ɗaya ba na dabino mayaka da aka je aka tafi kwamandan yaƙi yana ba su dabino ya bakwai bakwai sai ga an ci gaba da cin bakwai bakwai ba da matsala sai aka dawo biyar biyar ana nan kai in aka ci gaba da cin biyar biyar ba da matsala sai aka koma uku da aka koma uku ku sai suka cutu me za da dabino to karshe jama'a sai da aka koma sai an haɗa mutum uku sai a ba su dabino kwaya daya wannan ba ci za ka yi ba tsotsa za ka yi sa za ka yi a baki ka tsotsa kamar yadda yaro yake tsotsan mama sai ka ba shi ma ya sa ya tsotsa ya ba wancan ya tsotsa haka za ku yi ni kuna tsotsan dabino ku kuma wajen yaki to suna ga ai da matsala tsotsan dabino sai zo ya kare ma ga yaƙi ga yunwa amma ba a koma to shine wata rana sai suka wayi gari kawai kogi ambaliya da ya ambaliya sai turo ta dabba bakin ruwa sai koma yanzu to suka zo suka samu suka ringa ci sai da suka kun kusan saba'in suna ci ba ta kare da suka tayi suna so su gwada girman dabbar sai suka cire kayoyinsa guda biyu sai aka hada su haka sai aka samu raƙumin da ya fi kowane raƙumi tsayi da girma aka yi masa lodi iya wanda ake wa raƙumi ya ya wuce kai kace babin da ya wuce ta ƙarƙashin ƙayoyin wannan dabba ƙwaya mutane bakwai suka shiga cikin kwarmin idan mutum bakwai da suka shiga mai suka yi mai suka kamfato to shi ne da za su tafi sai suka yi guziri da suka je suka ba manzan Allah labarin abin da ya faru sai ce za ka rizkun saƙa Allahu ilaiku. wannan wani arziki ne Allah ya koro muku shin kun yi guziri kun tawo da wani abu daga ciki suka ce eh sai ce ni ma ku bayi wannan hadisu eh suka yi bulbul suka yi kyau jiki ya juye wannan shi shine hadisul ambar inda wannan gabotarin yake kokarin ya kore shi ba ka taba annabi jama'a ka zauna lafiya ya kake ka ce ka taba annabi ka zauna lafiya ba kai da aka duk wanda zai daga taga ga fili nan ga mai doki ku daina ku ta su daina ku ce su yi kar ku hana su duk wanda zai yi wallahi jama'a ba wanda ya taba taba annabi sannan ya zauna lafiya ba taba yin sa kuma ba za a fara a Kano ba Ba za a fara a Najeriya wannan hadisi yana cin shi musulmi wa fil musnadi a cikin musnad wal muwaffa da muwaffa wa sunan da sunan kauluwa akwai fadar manzo Allah alaihi salam fil bahri da ya fada game da kogi yace huwa tahuru ma'uhu al mai tatu shi kogi ruwansa mai tsarki ne kuma duk dan ruwa da yi mutu a cikin ruwa hal ne a masa banda dabba ta waje da ta fada ciki ta mutu an gane ku yanda da akuya ko tinkiya za su fada kogi su mutu ba za a masa don su ba ‘yan ruwa ba ne da aka yi ce a tsohuru ma'uhu walhillu mai tattuhu shi ruwan shi ake magana a kai an gane da aka ruwan cikin kogi mai tsarki ne ko da kuwa ka san shi inda yake zuwa wajen misali ba kabukin jakara ba ba shi yake tafiya nan wannan thomas abin nan ba thomas wannan dabdin na ɗan bata magaga magaga ko thomas ah, thomas lambata ke wannan na minjibir wasai yes ta yi kaka kungin jakara ne an fahimta to idan ya je can ita abu ya zama mai tsaye an fahimta za ko ɗansu koguna su kuma ruwan jima ina shiga cikinsu to ina shiga ciki ya ne ya tsarkaka da aka ku kayan ku amfani shi to haka nan duk dabba da take yan ruwa ce a ruwa take rayuwa to ita ma in kun ganta mu shekar a yar a ɗauka yan amfani da ita an gane warawa shafi wa ahmad wa ibn majah wa daruqutni imam ash-shafi'i da imam ahmad bin hanbal da imam ibn majah da imam daruqutni qutni sun ruwaito min hadith ibn umar marfu'an daga hadith abdullahi dan umar ya daga maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace uhilla lana baytatani wa daman an halatta mana mushe biyu an halatta mana jini guda biyu as-samahu wal jarad mushe biyun da aka halatta mana kifi wal jarad da kuma fari fara ita ma ba yanka fara <coughs> wata mata ta ce masu fara sun cuce mu sun sa an daina kawo mana kaji sai fari kawai zai mutum ya da ce sai mai gida kawai kira ki wai kina dan jin kawa ne wai kina jin kwaɗayi ya gace sai ka ɗauka nama zai zo maka zai dubo maka da ƙara an gane to ya halatta ana cin naman fara walkabir wa fihal ito kuma jini biyu da aka halatta mana ita ce hanta da kuma saifa an gane wasa ya ce takrir zalika fiye suratul ma'ida bayani akan wannan na tabbatarwa zai zo insha Allah a tafsirin suratul ma'ida ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره أولا إمام الشافعي ده وننسى نام دبا ده تيموشي da kwan dabba da sai mushe kamar kaza shi ma najasa ne ba za a ci ba da annahu juz'un minha ina hujjar ku suka ce saboda shi ma sashe ne na wannan dabba Eh, ah, nonon dabba wadda ta mutu da kwan tsuntsu wanda i mutu kamar kaza to su ma ba za a ci ba saboda sashe ne nasu inda imamu yi da waninsa ba ƙala malikun fi riwaya imam malik a wata riwaya yi kuwa tsahirun shi nonon mai tsarki ne haka nan kwan na wannan mushen mai tsarki ne illa annahu yanjusu bil mujawara sai dai saboda ya makotaci wannan mushan ya zama najasa to duk magana da yake kenan ko tunda duk bayanin da ake shine ba za a ko ba za a amfani da shi annaha أنفعة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم إنها أنها نجسة هكذا za a النزاء daga cikin wannan الدبا wanda ina da wani kanshi wanda ana iya yin amfani da shi sai ta mushe shi ma ba za a cira ba akwai sabani a tsakanin malamai amma abin da ya fi shura a wajensu shi ma na jisa ne waga da aure ala anfusihim akla sahabati min jubil majus amma sun kawo bayani akan wannan akan kawunan su cewa ai sahabbai sun ci daga ainihin jubin shi ne kamar kakili an gani na yahudawa na majusawa faƙalar alƙurtubi fi tafsiri ya huna a nan imamun alƙurtubi a cikin tafsirinsu sai ce yi khalisun labana bin haya ce wa yi an ƙalilin da jasafi iza khalar kasira min almaya nono wanda yake ɗan kaɗan wanda yake na dabba sai haɗu da mai yawa to wannan ɗan kaɗan ɗin ana yin afuwa ga najisa 'yar kaɗan idan ta haɗu da narkakken abu mai yawa ta saji a cikin sake wa gadda wa maja min hadin saif bin harun an suleiman taimi ana bi osman bin nahdi an salmana su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an istamni wal jubd imam salman al farisi allah ya kara masa yadda yace an tambayi manzo allah sallallahu alaihi wasallam an istamni game da cikui da kararren nono waljubun da kakile walfira da ainihin wato dakashi faƙala sai manzo Allah su salmace alhalalu ma a halallahu fi kitabi abin da yake cewa halal shine duk abin da Allah ya halatta a littafin walharamu ma harrama Allah fi kitabi abin da yake haram shine abin da Allah ya haramta a littafin wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu duk abin da Allah ijaba ke shiru gaba da bayani a kansa. to ina daga abin da Allah ya yi afuwa a kai shi wannan hadisi ina cikin sunan na ibn majah hadisi mai lamba 3367 imam tirmidhi a cikin sunan hadisi mai lamba 7726 ya kawo shi ta hanyar saif dan harun Allah ya kara masa rahama amma hadisin hadisi ne gari ne an gane ku وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير هكذا ألا يا حرمتا باين سما في إيماني ناما ألدي سواء ذكيا أو مات حتى في أنفه شيء أن ألدي ديديني ko kashe shi aka yanka shi aka yi ko kashe shi aka yi ba za a ci ba ko mutuwa yi ba za a ci ba waye da kulu sha'abu fi hukumi lahadihi kitsansa ina cikin hukuncin namansa in mata tagliban ko dai saboda bangaren rinjayarwa naman yarin jayi kitsan au annan lahma ya shimalu zalik ko kuma ai shi ma nama akwai kitse a ciki an gani to da haka sun hadu an haramta au bi tsariƙil ƙiyasi ala ra'ayi ko kuma a bisa ra'ayin waɗansu malamai ta hanyar ƙiyasi tun da aka haramta naman to ai man ya fi cancanta da haramta shi an gane saboda an haramta da yawan maballe kaɗan an fahimta wa kazalika harrama alaihim ma uhilla bihi li ghayrillah haka nan Allah ya haramta wa bayinsa cin abin da aka kururuta da shi da wani Allah wa huwa ma zubiha ala ghairi ismihi ta'ala min al-ansab wal andad wal aslam shine duk abin da aka kururuta aka yanka aka ambaci sunan wani Allah madaukaki na daga gumaka da kinnai da kibabe wa nahwi zalika da abin da ya kama da wannan a mimma kanatar jahiliyatu haruna lahu daga abinda mutanen jahiliya sun kasance suna yin yanka suna soke dabbobi saboda su in aka yi ba za a ci ba wa al an ibn atiya annahu naqala an al-hasan al-basri imam al-qurtubi ya ruwaito ya ciro daga ibn atiya cewa shi ya ciro daga al-hasan al-basri annahu su'ila an imra'atin 'amilat 'ursan li la'ibiha fa naharat fiha jazuran faqala an tambayi imam al-hassan al-basari game da matar da ta yi ainihin wato taro na cikar shekararta ko wani abu da ta yi wanda lokacin ya zagayo sai ta yi yanka akan haka ta soke raƙumi ba ƙala sai ce lati ukalu ba za a ci ba da an na hazu bi hajji saboda an yanka ne ga guma. وورد القرطبي عن عائشة أنها سئلت عما يفقه العجم في أعيادهم أن تنبيه إمام القرطبي يا كاو an tambayi na na insha Allah ya kara mata yadda game da abin da baubayi suke yankawa lokutan idinsu wani idi da za su kirkira an fahimta ka zuwa ce al'adu ka ga maulidi ba za ka je ka ga laraba suna yi ka je su dan suna yi ba laraba tukari ne tukururu ne an gani ko ka abin nan ko ko ya ce wai ana ana sallar kadiriya ko ko ko ai mauki bi zai sallar kadiriya ko a ce ana ana ya sunansa wanda wai da suka ce shi Usman na gode shi ne wai takuta ka ji wai a rasa wai abin da za a wai sai wai a ji wai takuta da Allah ka ji ya wato abin bai ma da Allah wannan abin yayi yanzu wannan ba abin kunya ba ne a ce da kai ina hujjar da ta za ka ke yi ka ce wai shehu ya ce dakuta shehu shehu shi zai ce da kai ka yi ka za ibada sai ka ɗauka kana yi jama'a allah kaɗai su ba'anu wata ala shi ke sa ya yi ibada ta tabbata ibada amma wai akan wannan wai wani har wai ikirari yake wai za shi kotu ka dade addinu qala Allah qala rasul addini Allah ya ce annabi ya ce shine duk abinda Allah bai ce annabi bai ce ba addini ba addini bane samu tazkiratul mu'tad imam al-maqdisi a cikin aqidarsa ya kawo abinda imam malik ya faɗa Ika bayani akan sahabban manzo Allah sai ce fa ma lam yakun fi zalika al-yawmi dinan duk abin da bai zama addini ba a zamanin Manzala da sahabban sai ce a yau ina fadar fa lokacin sa lokacin lokaci Imam Malik yace a wannan ranar ba zai taba zama addini ba shikenan sai shekara dubu da ɗari uku daga wata magana sai ka kawo wani abu yau ka ce ya zama addini kuma sai a karba jama'a ku tsaya ku yi addini ku kiyaye shirme ku kiyaye ta. wallahi wallahi wallahi akwai tsayuwa a gaban Allah kuma Allah zai hisabi jiya nan ko yau ne ma wannan abin da wai duk wanda ya karanta salatul fati sau ɗaya wai sai je lahira sai ga ana wani kuskus kamar wai ana sha mala'ikun azaba su kama shi wai ci kwalar da ba kai ka fara faɗa ba ko shi ya fara faɗa matsalar ita ce in an ci kwala kuma ba ya shiga aljanna ba sai ne kullum abin da ake tracking ke yanzu don allah manzan allah su salam ya ce wanda yake raka'a goma sha biyu wanda ya tsare su tsakanin dare da yini za a gina masa gida a gidan aljanna da Allah ya ce in baka shiga baka ci wai mana shi eh, ka taɓa ji inda annabi ya ce in kai kaza in baka shiga aljanna baka ci mana shi to me yasa saboda shi yana da tabbas wanda duk iwanin ce shi ba shi da tabbas to sai ka sakire shi ka kama ganye ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka tabbar har sai an tsaya ma ana wani kai ruwa rana da kai ka kama na annabi ka kyale kaji kaji amma sai an tsaya ana kai ruwa rana da kai kuma kana da awar kai kana son annabi ni abin yana daure mun kai jama'a abin ina daure mun kai abinda da za a zo a ce a gidanka kai yi maka ba za ka yarda san ka ake ba amma ka yarda da wannan abin akan annabi sallallahu alaihi wasallam je muna ta tauro ta magana sai na ce ni abin da yake bani mamaki da mutane yau me yasa da an tashi magana sai a ce annabi ban sani ba kuma mai zuwa me yasa da an tashi magana sai a ce annabi ba wani da za a buga misali da shi sai annabi kenan raini ke. da aka sai mun yi taka-tsantsan kwarai da ana ta da kai ga na annabin kuma kana ta ga na wani wai a kan wannan ake kai ruwa rana da Allah to ita to abinda ajamawa baubayi suke yankawa a idikansu fa na min lil muslimin sai su bayar da kyautarsa ga musulmai fa qalat sayna na yace atace ma bi hal zalika al yawmi fala ta'kuluhu abinda aka yanka saboda wannan ranar ban ku wa kullu min ashjarihim amma dan zaciya da suka kawo ku an gane ثم أباها تعالى تناول darurati wal ihtiyaj والاحتياج sana Allah ya halatta yin amfani cin waɗannan abubuwan yayin larura lokacin da aka bukatu zuwa gare su inda fafdi gairi hamin al'atsaima in an rasa wani waɗannan daga abinci faƙala sai Allah ya ce famani gaira bagin wala'adin, wanda in tsanantu matsananciyar bukata ta kai shi gaira bagin ba a zalimi ba wala'adin ba mai ƙetare iyaka ba ai fi kai gairi bagin wala wato cikin abin da ba zalunci ba ba ƙetare iyaka ba abin da ake cewa udwan wa huwa mujawazatul haddi shine ƙetare iyaka sai ya amfani da su fala isma alaihi babu laifi a kansa Aifi fi zalika cikin cin waɗancan abubuwa da aka ce kare ci inna allaha ghafurur rahim lalle allah bai gafara ne mai jinka wa qala mujahid imam mujahid ce fa man tsarra gaira bagin wala adin qati'an lis da Allah ce gaira bagin wala adin ba zalimi ba bai ketare iyaka ba ita ana nufin qati'an lis-sabil mai yanke iyaka kamar dan fashi a hanya aw farikan lil a'imma ko wanda yawa shugabanni ta waye ya tafiye ba su aw kharijan fi ma'siyati ko wanda ya fita cikin saban Allah falahu rukhsatu wadannan suna da rangwame ma'ana duk wanda ba da ya tafiya ba fashi ya tafiye yi ba ba yayi wa shugaba ta waye bane in gude bashi ba ya tafi wajen saban Allah bane to yana da wannan rangwame wa man kharaja bagiyan aw adiyan aw fi ma'siyati wanda ko ya fita yana azalimi, ina abin nan ina dan fashi aw adiyan ko ya fita ina mai tawaye wa shugabanni ya tafi ya basu aw fi ma'asiyatin lahi ko ya tafi wajen saban Allah fala ruhsata lahu wa nan bashi da rangwani an gane ko ka tafi masu ɗin karta baka da rangwani in yi ta same ka sai dai ta kashe ka ka tafi masu ɗin ban eh har ita jama'a mu gaya kan mu gaskiya an gani ka tafi ba ka da ƙasaru ba ka da cin mushi yawa allah ya tauka wai ne tsurra ilaiha ko da ko ya samu mafi tsananin bukata zuwa ga haka waka za ruwa an sa'id bin jubair haka aka ruwaito daga sa'id dan jubair wa qala sa'id fi riwayatin anhu sa'id dan jubair da ya wata ruwaya daga wajen sa yace wa muqatil bin hayyan da muqatil dan hayyan gaira bagin da aka ce gaira bagin yani gaira mustahillihi wato wanda bai halatta wa kansa cin wannan abin ba kawai da ya ji dan abu dugudugu kawai sai ka mace wa qala suddi imam suddi yace gaira bagin yabtagi fihi shawata banda azzalimi wanda yake neman biyan bukatarsa ta sha'awa a cikin wannan abin wato ba yunwa kake ji ba kawai kwaɗayin nama kake kawai kace bari ka ci mushe babu dan baka da kuɗi wa qala abawun al-khurasani abawun al ya yace fi qawli cikin badar Allah ce gaira bagin ƙala ita, la yashwi min al-mitati li yashtahihi wa la wato ba zai soya ba ba zai soya naman mushe ba dan kada ya je na sha'awar ci wala yadbahu haka nan ba zai dafa ba wala akulu illa al'ulqa inda zai shine itabe shi ya shanya shi ya bushe haka zai rinda an gane ko to ka da ka soye naman bushe yaya sai ka ta hadda kari ko to abin da za ka yi masa sai dai ka yi masa ka rafi shi ka shanya shi ka abin nan ka ci wa ya hamilu ma'ahu ma yuballighu halal kuma zai iya guzuri ya ɗauki abin da zai kai shi zuwa ga halal wato yadda zai samu abinci na halal faiza balaga balagahu alqahu in ya kai can inda ya samu na halal sai jefar da wancan وهو قوله ولا عاد شيء فدر الله ده kuma ba mai ketare yaka ba. Ya يقول yana ta la ya'du bihi halal kada ketare halal da shi zuwa haram eh ci gaba da yin cin haram wa ana ibn abbas ibn abla ibn abbas yace la yashba'u minha da aka ce fa man tsarra ghayra bagin wala adi? wa to kar ci ya koshe nak an gane ci zai yi dai sama sama wafasarar sudi bil'udwan abu imamu sudi ya ce gaira bagi ne ce ya fasara shi da al'udwan ƙetare iyaka wa ne bin abbas daga abdai dan abbas gaira bagin wala adin ƙal gaira bagin filmaita wata ya ce gaira bagin a cikin harkar ainihin mushi ba nema ike yi bai wala adin fi akali ba mai ƙetare iyaka ba wajen cin fiye da inda ya kamata ya ci ya ci ya taburtse ciki ko kuma har ya samu na kuma ya ki ɗauka aiki watsar da wancan wa ƙala katada imamu katada ya ce fa man tsurra gaira bagin wala adin fi aklihi wanda itsanantu ba a zalibi ba ba kuma mai ƙetare ya kaba wajen cin namun mushe an ya ta'adda halalin ila haram abin ake nufi ketare halal zuwa haram ga halal ya ƙici ya ɗau mu a haram ya ci. wa huwa da anhu manduha alhali yana da wata makarkata wanda zai karkace gaban cin wannan mushan amma ita shi ta ya ci wa haka al-qurtubi an mujahidin bi qawli imam al-qurtubi ya fito kai to daga mujahid fadarsa faman yattara ay ukriha ala zalika bi ghairi ikhtiyari ce faman yattara wanda tirsa ta shi akai dole akai masa ba tsarar ba shi yake so ya ci ba ba larurar larurar ma da za a kyale shi ba sai ya ci ba amma ka tun sa sai ya ci ita shine fa man tsura ana masala imam ibn kathir ce ga wata masala zakarar qurtubi imam al-qurtubi ya ambata idza wajada al-mutarr maytatan idan wanda ya samu kansa matsananciyar bukata ya samu mushe wa ta'amal gairi da kuma abincin wani bi aisa la qata fihi wala adha babu yanke ta kwata ba fashi ba kuma babu cutarwa ga shi wancan din bayan da hula ya in lahu mai tafi yace bai halatta gare shi ciwon da mushi a gani bal ya kunu ba'amal gairi bila khilaf wannan babu sabani tsakanin malamai wannan abincin na wani shi zai ci muddin ba fashe masa ba kuma shi ma babu cutarwa tare da shi kaza kala haka yace kuma kala sannan yace wa idza akalahu idan wanda ya sami kansa a halin larura ya ci abincin wani wal halatu hadhihi kuma wannan shine yanayin hal yadmanuhu am la zai biya ko ba zai biya ba bihi qawlani akwai maganganu guda biyu kuma riwayata na amma malik riwayoyi ne guda biyu daga imam malik a wata riwaya ce zai biya wata riwaya ce ba zai biya ba ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية sannan ya kawo hadisin sunan na ibn maja daga hadisin shu'ba daga abi sunan sa ja'far dan abi wahshiya yace sami'tu abbad ibn al-anzi qala naji abbad dan al-anzi yace asabatna aman mahmasa wata shekara wata muguwar yunwa ta same mu fa ataitu madina sai na zo madina fa ataitu ha'iban sai naji wani kewaye wani lambu fa khassu sumbulan sai na ɗauki wani kan shuka wani ƙwanso guda fafaraktu a kaltu sai na ɓamɓare shi na ci waje altu minu fi kisa'i ragowar na zuba a cikin gwadona faja a sahibul haif sai mai kewayen mai gonar izo fadda raba ni, imin duka wa a kaza sau biyu ya ci kwalata ba a taito rasulallah ya ɗauke min tufafi na ba a taito rasulallah sallallahu alaihi wasallam ba su sai na zo wajen manzo sun sanar sai na labarta masa ga abin da wannan mutumin ya yi fa qala lirrajul sai manzo Allah sun sanar yace da mutumin ma at'amtahu is kana ja'ian aw sa'iya yanzu ka kasa baki abinci ya ci dan ina mata mai wace ina jin yunwa ko kuma a dan yayi kokarin ki samu abin da zai rufa kansa a kiriya gonarka sai kai masa wannan tozarci wala allamta wiska da jahila kuma ka kasa karantar da shi ka nuna masa ba a cin abincin wani sai da izinin sa in da bai sani ba wato yanzu kai abu kai gashi yana jin yunwa baka bashi ba kuma ga jahilci bai sani ba ka hukunta shi da su mutanen karkara idan zo a karkara dan dai abin da zaka je gonar wani ka tsalli tumu ko ka tsalli masara ka gasa ka ci wa zai maka wani abu to ya zo cikin gari benni ni kuma komai daraja gare shi ko to bai sani ba shi a can wurin wannan ba wani abu ne hasali jin haushi suke yi ma kana da bukata baka amfani shi ko kuma ka zo a matsayinka na bako ga abin kana bukata ka je kana neman ina ne shi ka suke yi ya a al haqlu haqlu gonar ta ka ce yi abin da ka ga dama a cikin ka ci ka ɗauka sun ce abin da ka bari din bai fi soyuwa zuwa gare shi fiye da abin da ka dauka abin da ka dauka din bai fi soyuwa zuwa gare shi fiye da abin da ka bari na ga kuna abin da gane abin da aka bar maka ba shi kake farin ciki da shi ba ko sai ce to abin da ka ɗauka din bai fi farin ciki da shi akan abin da ka bari wai an maka tashmihi ma'akus ke an fahimta wato ka ce abinda ka bari ba shi na fi so ba kan wanda ka dauka ma'ana ga ina ma dauka kai gaba ɗaya ka tafi da shi saboda karanci an gane ta amara hu da ilaihi saubahu sai maza Allah ya umarci shi ya mayar masa da tufafinsa Wa له بوسك بوسك من طعام أو نصف sannan manzo Allah sallallahu alaihi aka bashi ainihin wuski guda ko rabin wuski na abinci isnaduhu sahih isnadin wannan hadisi isnadi ne ingantacce hadisi yana sunan na maja hadisi ne lamba 2298 kawiyun jayyidun ne karfi ne kyakkyawa wala hu shawahidu kathira hadisin ina da shaidu masu yawa min na daga cikin waɗannan hadisai masu ba shaida hadisin amr bin shu'aib ana bihi an jaddi hadisin amr bin shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an an tambayi manzo Allah sallallahu game da ainihin dan itaciya da yana jikin bishiya fa qala sai ce man asaba minhu min bi hajatin bi fihi ghayra mutakhidin khubnatan fala shay wanda bukata ta kama shi sai ya amfani da shi a cikin bakinsa bai kuma ɗauka ya kowai ya tafi da wani ba yace babu komai a kansa eh, alhadis zuwa ƙarshen hadisi hadisi yana cikin sunan tirmidhi hadisi mai lamba tara. kuma yace hadisi ne kyakkyawa wa ƙala muƙatil bin hayyan fi qawlihi fala isma alai. muratin dan hayyan ya faɗa cikin faɗar Allah da yace babu laifi a kansa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah bai gafara ne mai jin kai fi ma akala min al-istira min istira wato cikin abin da yace saboda bukata da ta ta same shi wa balagana wallahu a'lam mukatin din yace labari ya isar mana amma Allah shine mafi sani annahu la yuzadu ala salasi ala salasi luqam in ka tashi din karka wuce lauma lauma uku kowai za ka yi ne ko mene ne ita ne mene ko mene ne in abinci wani ne lauma uku za ka yi in ɗan itaciya ne abin nan ka ki kwaya uku ka ci eh, eh to mangwaro irin mangwaro nan an yi kaci har guda uku kar ciki ya lalace an gane wa kana sayyid bin jima'i. sai dan jubair ce gafurun lima a akala min haram Allah mai gafara ne game da abin da ya tuna daga haram rahimun mai matukar jin kai ne if ahalla lahu harama fil iftira da Allah ya halatta wa wanda ya samu kansa a halin matsananciyar bukata cin abin da ya haramta وقال وكيع وكيع يتي حدثنا الأعمش أنا بالضحى عن مسروق قال مسروق يتي من اضطر wanda bukata matsananciya ta kama shi kan cin haram falam ya akul wa lam yashrab sai zaman to bai ci ba bai sha ba wannan abin da aka haramta thumma mata sannan ya mutu da halan na zai shiga wuta Allah kawai wa hada yaktabi anna akl al maytati lil mutarri azimatun la rukhsa wannan ina hukunta cewa cin wannan nama na mushi ga wanda isa mukan samu tsananciyar bukata wannan dole ne ba wai rangwame ba ko wannan ana ta babu rukhsati wal azim a rukhsa wal azima jama'a shine Allah subhanahu wataala ya baka damar aikata wani abu da ya haramta an gane ku to wannan ana ta da shi a rukhsa wal azima yana da fuska biri kana iya rikon rukhsa rangwamen kai abin da aka haramta din kana kuma iya rike bangaren azima ka ƙi an gani ko da kwa za ta kai ga kamu mutu to amma a nan dole ne ka yi amfani da rufsa ɗin karka yadda ka mutu an fahimta don abin ya fito fili barin ba da misali guda biyu ina ake so ka yi riko da rufsa ina ake so ka yi riko da azima malam ya hutar da mu kawo misali akan inda ake bukatar kai amfani da ruksa ala dole shine idan kana halin tafiya sai bukata ta kama lallai ka ci naman mushi ko wani abu da Allah ya haramta in ba haka ba za ka mutu dole ne ka ci wannan abin an fahimta dole ne nan ce zan bari har in mutu dan kan ci haram dole ne ka ci wannan haram a yanayin ka yanzu kai ya zama halal gare ka an fahimta to bangaren da za mu kawo don abin ya cika bangaren azima wani sai zo ya tare ka ga bindiga ko ga wani makami kai kuma lanka haka nan sai ce zagi Allah ko kashe ka ka ce in ka fasa Allah ya tsine uwarka ba dai kisa ne to sai ne. ai kuma yi tako to wannan bangaren azima ce kar ka yadda wani isa kai wasa da Allah ko da manzan Allah akan me a kan rayuwa karka yadda karka yadda karka yadda kawai a kashe ka ya yi sai kashe ka duk wanda ka gaya mutu to dama kwanansa ya kari mallam ya mutu bi saifi mata bi gairi wa kullum da nifon a turabi turabu wanda ba a sa takwabi an kashe shi ba a banza ma zai mutu duk wanda ka gani a ban kasa ya zama kasa wata rana kuma in ka sake mawaƙi sai fi ka hankali eh mana zai ce malam kana yawan faɗar magana na ce ba ma jin daɗi wai saboda yana wa? to Allah ya ce wa shu'ara ya tabi umul gawo ba Allah ne faɗa na? ni ba ni nace da ku abin nan ba Allah ne ya faɗa ba mawaƙi ne ya ce mawaki ne yace da aka kashe sardauna ya yi bakin rai yi takaici amma yi nadama ya yi tunani da wulaƙanci. gwamma shahada ga musulmi ba illa bace ko ba illa ce ba ko yanzu aka kashe ka ba shahada kai ba na aka kashe da jafar mana ta Allah ya ba mu shahada Allah ya ba mu shahada to sai da ka zo kuma wa qad tumo wa antum tanzurun yanzu za sai ka ki sai ka noki to karka karka wai akan wai ka rayu karka yadda a sa yi wasa da Allah ko yi wasa da manzo Allah wanda duk ya barka ka kwana a kansu, ka ce Allah ki ne oshi ka ce ba za a saba musu ba ba za a abin da kai shi ai to barka ji ko ka zagi manzo Allah kuma sai an kashe ka eh to ba gara karki sa ba an fahimta to sannan ku ringa karanta tarihin jarumai yanzu kwanan da wani rita dan sanda ya to kidnapper suka tsare shi suka ce kwanta ita ƙarya kake namiji ƙarya ike kwantar da namiji eh ita ya kai masa wafta yayi kukin bindiga Allah yana ba ta tashi ba gaskiya ne kana namiji wani katon banza yake ka to da wani dalili jama'a mu ga karanta tarihin jaranta ko mu ga gwadawa wani kawai kana wai abin nan kana jan kata wai zai ka ce wallahi wani kare ne yake hana ka fito sallah saboda kana dutse to wannan misali ne na azima a nan wurin in ka yi zagin shi ba komai amma idan ka ƙi shi aka fi so an fahimta saboda idan zu imani irma mai zuciya rai a bakin komai ikyam an fahimta da haka da suka yi imani da haka ce zo safo don jihadi sun tafi ko safo sun je saboda rai a gaban imani ba komai bane jama'a to sannan ka ringa tuna fallalar da Allah ya maka ya ajiye ka a wurin da in ba dan shi shi kadai ba baka yi saka rayu ba ba haka bane ya ajiye ka a wurin da in ba dan shi shi kadai ba baka yi saka rayu a wannan gurin amma ya rayar da kai to sai a wannan sararin anan zai kasa rayar da kai wani ya wata barazanar banza ya ce wai ka zagi Allah ko ya kashe ka to karka yadda an fahimta rayuwa ta a hannun Allah ta ba wanda ya sai kashe wani sai Allah ya gada sai kwanansa ya gada kuma idan shi ne sanadin za ka mutu dalilin rashin zagin ba zai hana i kashe ka sai ya kashe ka dalilin zagin ma ba zai kyale ka ba zai kashe ka mu da muke da tarin nasu ba mutane biyu suka zo wani gari ba ba a shiga garin sai an yi sujada ko an yanka ga gumakan garin suka ce ba mu da abin da za a yanka suka ce ko guda ne a yanka ɗaya ya kama wukan guda yanka suka kyale shi ɗayan yake suka kashe shi daga bayan sai suka ce ta yi wannan ma fa munafunci ne ba da gaske yake ba shi ma zai kama shi suka kashe shi ya yanka kudin ko bai yanka ba sun kashe shi ko ba su kashe shi ba za karka yadda in kwanan ka ya ƙari, wallahi numfashi ɗaya ba a ƙara ba yanzu aka makuna wannan tattakawa da shi za ka faɗi kamar ba ka sani ba Allah ya gane da an gane وهذا يقتضي أن أكل الميتة المضطري عزيمة لا abu قال Hassan da الطبري abul hasan al-tabari yace al-ma'ruf bil kaya al-harasi rafiqul gazzali fil ishtigal wannan abul hasan al-tabari din ba shine ibnu jarir ba an gane ku shi wannan ana tada shi al-kaya al-harasi abokin karatun al-imam al-ghazali ne wa huwa wa hadha huwa sahih indana wannan shine magana ingantacciya a wajenmu wato al-kaya al-harasi shine wannan abul hasan al-tabari din da ake faɗi Kan iftarin lil marid fi ramadan wa nahwi dhalik kamar wanda ba shi da lafiya da watan ramadan to dole ne aji azumin an gane kada ce ni ko zan mutu sai na kai in ka mutu ka kashe kanka wannan ruksa ake so kai amfani da ita wallahu ta'ala a'la wa a'lam insha Allah wallahi kai mu mako sai mu tashi tafsirin aya ta 174 da fatan abin da muka faɗa ko ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada yadda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله